أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'adu ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna daɗa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai girma da ɗaukaka da ya kaddara mana haduwa don ci gaba da ɗaukan darasi na masallaci a cikin wannan littafi kamar yadda muka alkawarta. شرح السنة نا إمام البربهاري رحمه الله الله مكي روكو يدات الدم Wannan aiki. fatanmu Allah ya sa je ne a wajensa. Allah maɗaukakin sarki ya sa a mizanin ayyukanmu na alkhairi. ‘Yan uwa idan bamu manta ba yau muna biyu ga watan Rajab, wata na bakwai, a littafin watannin Allah subhanahu wa ta'ala. Hijira kuma tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Muna cikin shafi na ɗari da uku, za mu tashi daidai inda Imam Albarbahari ke cewa وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة فهو صاحب هوى لأنه لا يتكلم فيهم إلا صاحب هوى والتعقب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan malami Sufyan ibn Uyayna babban malami ne. Yake cewa man maɗaɓa duk mutumin da yake magana, yake furta magana wanda ta shafi sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam wajen nakasa darajarsu ko aibanta su. shine ma'ana fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya furta bi kalimatin ya furta wata kalma mummuna mai rage daraja mai rage kima ga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan mutum fa huwa sahibu hawa wannan mutumin dan bid'a ne ma'abocin son rai li'annahu la yatakallamu fihim illa sahibu hawa ba mai magana akan sahabbai ta hanyar batanci sai ɗan bidiya ma'abocin son zuciya والتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma yake son ya bijiro da nakasu ga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alwajibu li sahabati ko? Alwajibu li sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wajibin da ke gare mu game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-muhabba soyayya. ya kamata a ce muna son su. So, ba wai muna so ba, muna son su so. Wannan shi ne abin da an wajibi gare mu, amma ba aibanta su ko nuna ƙiyayya gare su ko yi musu hasada kan darajar da Allah ya ba su ba. Wal girmama su wa ikram mukarrama su wa ma'rifatu qadrihim musan ƙimar da Allah ya ba su wa iqda'u wal iqtida'u bihim sannan mu yi kokarin koyi da su li'annahum khairul qurun domin su ne suka fi kowa a cikin al'ummatai babu kamar su babu karnin da yake da albarka sama da karnin sahabbai wali annahum ra'aw an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amanu bi domin su ne suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cil da ce, idon su jikinsa sun ganshi iri kiri sannan sun yi imani da shi sabanin waɗanda suka ganshi suka kangare masa su ana kiransu kafirai waɗanda suka ganshi da ido suka yi imani da shi a baki suka kishi a zuci aka ce da su munafukai to amma su wa'annan sun gan shi da ido kuma sun yi imani da shi bayan imani da shi sahabuhu wa nasaruhu suna tare da shi ko da yaushe har ana kiransu abokanansa, wa nasaruhu kuma sun taimaka masa wajen isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi, wajen tabbatar da addinin musulunci a doron ƙasa. Jahadu ma'ahu sun yi yaƙi, sun yi jihadi tare da shi, wata hammalu ilma anhu kuma wajensa suka dau ilimi. waye zai fi su Wa wa'inda suka samu wa'innan darajoji ra'auhu amanu bihi ku duba mataki mukami nawa ra'auhu amanu bihi sahabuhu nasaruhu jahadu ma'ahu wa tahammalu ilma anhu duka wannan mukamai ne wanda babu wanda ya samu wa'annan mukaman in ba sahabi ba fahum afdalu hadhihi al-umma don haka su ne suka fi kowa a cikin wannan al'umma bal hum afdalul kalki ba'da nabiyina kai ba wannan al'umma ba ma ko ma wace al'umma ce in ba annabi bane mutum ba masa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne kawai za a ce ba su fi ba amma duk wani mutum da aka halitta in ba annabi ba ne sahabban manzon Allah suna sama da shi a daraja. لأن الله اختصهم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاتم النبيين وأفضل domin su aka zaba wa manzon Allah sallallahu a matsayin abokanan aiki abokanansa waɗanda zai yi gwagwarmaya tare da su shi kuma shi ne Allah ya zaɓa a matsayin cikamakin annabawa, su kuma kenan a matsayin cikamakin duk wani sahabin wani annabi. Kamar yadda annabin yake afdalul mursalina, to su kuma su ne afdalul sahaba. Su suka fi kowane sahabi na wani annabi kamar yadda annabinsu ya fi kowane annabi to su kuma sun fi kowane mutumin da yake ya zo ya yi aiki tare da wani annabin an fahimci abu ko annabi hudu yana da mabiya ko bai da annabi hudu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya fi daraja to haka nan wa'anda suke tare da annabi kuma sun fi wa'anda suke tare da annabi hudu daraja haka Salihu, haka Nuhu, haka Shu'aibu, haka Musa, haka Isa, haka Ibrahimu, haka Shu'aibu, haka Lutu, haka Ismailu, Ishaqa, Yaquba, duk waɗannan annabawa ne, manzanni ne, suna da mabiya, su Allah ya ba su daraja na annabci da manzanci. Waɗanda suka bi su kuma Allah ya ba su baiwa da daraja na sahabbantaka, su suka abokance su. suka yi aiki tare da su, ko shakka babu suna da daraja su ma. To kamar yadda annabin da ya zo musu bai kai annabi Muhammad ba, sallallahu alaihi wasallam daraja, to haka su ba ba su kai sahabban manzon Allah ba, sallallahu alaihi wa alihi wasallam daraja. An gane? Allah ce muke mu, mun gode wa Allah da ya mu a cikin wannan al'umma. Wallahi, rashin rabo da taɓewa ke sa mutum ya mutu kafiri. Rashin rabo da taɓewa ke sa mutum ya mutu yana faɗa da sahabi, wanda baka gan shi ba baka zauna tare da shi ba, amma ka ji a ranka ka tsane shi, ka fi son wani wanda ba aya ba hadisin bai ya ba shi daraja. Sai ka ji kana tasarsa, kana ba shi kima, kana cewa shi ne shugaban duk wani waliyin duniya. ka ji ta aya. Alƙur'ani dai ga wa'yanda ya ce bayan annabawa ba kamar ko? Sannan kuma hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sun faɗi. To, amma kai kuma ka zo a yanzu ka yi ba mu daraja da falala da kima da martaba da albarka ga wani mutumin da babu mutumin da ya zo ya ce shi annabi ne an mar wa'ayi an ce shi ɗin shi ne. wanda zai faɗin dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi kuma bai faɗa mana ba addinin da ake yi a yanzu kuma shine addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin karantar wasa kuma bai ambaci wannan mutumin ba sai bayan karnoni sun tafi sahabbai sun tafi tabi'ai sun tafi tabi'i tabi'ina sun tafi daga yauyau ɗin nan aka kirkiro waɗannan falaloli da darajoji, aka rinka naɗa mutane a mukamai, aka rika ba su lahirar dukkanta. Akwai wani waliyin da ya ce shi idan shi ya roƙi Allah ya ƙi, cewa ya Allah ya sa shi a wuta Allah ya ƙi. Ya yi ya roƙi Allah, ya roƙi Allah, Allah ya kuskure ya sa shi a wuta, kuma Allah ya ƙi. wannan wani waliyi ne karantawa ake yi ka gani kabarinsa yana masa aka ce to rama Kallahu, me yasa kake roƙon ka shiga wuta yace ai da ya kuskura ya kai ni wuta da wuta duk aljanna za ta zama kowa ma ya huta to amma sai yaki eh To shi ba in ka ziyarci kabarinsa yana daidai da wanda ya hajji ya yi umra. In ka je kabarinsa kawai kamar ka je hajji ka yi umra. Yanzu don ka je Madina, ka ziyarci kabarin manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam ka ziyarci kabarin manzon Allah ka san na Abubakar yana wurin na Umar yana wurin manya manyan kaburbura a wannan zamanin babu wani kabari mai darajar su amma idan da zaka tashi daga nan ka biya jirgi ka je kawai ka ziyarce su ka dawo kai haji kai umra to shi wancan in ka je kai duka biyu har ya <laughs> suke eh الله يستوعب آه، بل هم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله اختصهم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كاتب النبيين وأفضل المرسلين kaga yanda الله يزابي النبي صلى الله عليه وسلم a matsayin cikamakin annabawa fiyayyen manzanni to haka aka zaɓe su su ne cikamakin mabiya na annabawa kuma su ne fiyayyen al'umma duka daga cikin al'ummatan da annabawa suka yi aiki tare da su. Fala ya banu fihim illa man fi ghillun wa hiqdun ba mutumin da zaka ji yana sukan sahabi sai wanda yake da bakin ciki da mukun kuduri na asada alal islami akan musulunci kawai ba wai su ya tsana ba musulunci ne bai so ya ci gaba so yake yankewa musulunci kauna duk mutumin da kaje yana kushe sahabi yana girmama wani yana yi wa sahabbai hasada so musulunci ne bai so ko da yana iddiayin musulunci ƙarya yake yi fa huwa la yadanu fihim li ashqasihim domin ba wai jikinsu kawai yake suka ba ba wai jikin sahabbai ya tsana ba ai bai san su ba ma ko ko ya san su bai san su ba bai gan su ba bai san yanayin su ba to ba su ya tsana ba a la yaqanu fihim ba wai yana sukan su bane li ashqasihim da jikinsu su ba a'a innama yabanu fihim li ajali ma qamu bihi saboda tsayuwar da suka yi suka taimaka wa musulunci ne take ba shi min min nusrati hadha din saboda taimakawa da suka yi wannan addinin musuluncin ya zauna da gindinsa ya kafu wa tablighihi lin-nasi bil amana da kuma yanda suka yi kokari suka isar da wannan addini ga jama'ar duniya da amana ba tare da sun ci amanar mazan Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin su sahabbai ba su ci amanar annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi kuma waliyinsa ya ci amanarsa annabi ya ci na sahabbai ya ci na tabi'ai ya ci na duk wani malamin sunna don me don ya watsar da wancan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya watsar da karantarwarsu ya kirkiri tasa. An gane ko? To sai dole ya ji haushin sahabbai saboda sun yaɗa abun ya cika duniya yanzu ba zai sha wuya kafin ya mata. To shi yasa ya tsane su. Shi yasa ya tsane su. Kana tsammanin yanzu da aka tsane mu jikinmu ne ba kyau? wancan da suke tare da shi wani ya fi mu baki ko ya fi mu rashin fasali amma suna son shi saboda yana ra'ayinsu to mun ne yasa aka zane mu saboda muna kare sunna muna ƙwaƙulo ta yanda take tun asali muna faɗi duk abin da aka binne na ƙura sai mu wannan a kaɗe shi baya nan ba filinsa ba ne wallahi wannan duk sun ɓata addini yanzu Eh, wai mun bata addini abin da ba a faɗi Wallazi ya ba'anu fihim, tun mutumin da ka je na sukansu, inna ma ya ba'anu min ajali haza, wannan ne kawai. Saboda tsayuwar da suka yi suka riƙe amanar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam, ba su ci amana ba, kuma suka rinka ba da hadisan nan dalla-dalla sannan suka rinka sifanta sallarsa sifanta azuminsa sifanta hajjinsa sifanta halayensa da ɗabi'unsa da ayyukansa da duk abin da ya yi na rayuwarsa sun sifanta in ka kawo bidiya sai a ce a'a ba haka annabi ya yi ba sallallahu alaihi wasallam to shi yasa suke jin haushin sahabbai ba wani abu bane li'annahu haqidun alal islam don mai irin wannan kowaye in ka same shi zaka samu yana jin haushin musulunci sai dai kuma da shi yake yin gafa amma haushin sai yake ci domin sunan na musulunci ma da dadewa ya canja eh mu ‘yan kaza, mu ɗan kazaniya, mu ɗan kazaniya, mu ɗan kazaniya, mu ɗan kazaniya, ai ba kaman mu. To ‘yan Islamiyya fa? Eh? To amma su sun kirkiri wani suna saboda ma musulunci bai gamsar da su ba. Domin musulunci karantarwa ce ta manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. hanyar da ake bi kuma karanci musuluncin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to ba za su bi hanyar manzon Allah ba hanyar wane da wane da wane da wane don su ne waliyan Allah to hanyar manzon Allah ba ba za ta gamsar da su ba ba za su samu da wuri ba ko Allah ya kyauta li'annahu haqidun 'ala al-islam wa mu'minin na'am wa mawtur wa mawturun min al-islam fa sannan kuma shi ya ma yanke ƙauna daga musulunci kuma shi da kansa haka sifarsa take don ka kalle shi da haka yake iddiai da haka riyawarsa take da haka kiransa yake ba za ka ji yana kira zuwa ga musulunci kai tsaye ba hmm, yana kira ga hanyar wani bawan Allah da ya zo ya tsara bayan musulunci ya gama cika sannan kuma da wannan aƙidar yake ta cewa duk mai so a cece shi ya zo. Duk wanda ya riki wannan hanyar kuma zai iya ceton wani ba ma shi kansa ba, shi kam ya samu kuma zai iya ceton wani. Wale ajali an ya a silatal umma bi nabiyiha Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, saboda mai don ya samu ya yanke alaƙa ta wannan al'umma da annabinta Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Daga zarar an raba ku da sunna an yanki alaƙa tsakaninku da annabinku sallallahu Alaihi wasallam. An haɗa alaƙarku da wani wanda ba ku san ma matsayinsa ba, ba a taɓa ba da labarinsa ba a cikin Ƙur'ani ko hadisan masu Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sai a raba alaƙarku da annabi sallallahu Alaihi wasallam sai a jona ku da wani Allah ya sauri. Li'annahum domin su sahabbai in aka raba ka da su to an raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raba ka da Allah. Kenan ka gama rabuwa da rahama. Li'annahum domin su sahabbai humul wasiqa domin su ne wasiqa alaka bainana wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam alaƙar da za ta haɗa mu da mu da annabinmu yanzu idan aka ce an abi Huraira ta radiyallahu ta'ala anhu sai a ce anwa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga abu huraira ya kai mu wajen manzon Allah ya jingina to in ka ce ba ruwanka da shi ina zaka samu wannan ilimin عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كبني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول kaga da ce daga Aisha sai Aisha ta ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa to kace ba ruwanka da ita ina za ka samu wancan karatu don kai dai ba kai zamani da manzon Allah ba kuma wannan da ake jona ka da shi bai yi zamani da tabi'i ba ma balle sahabi eh to saboda haka idan har ka bar sahabi ka kama wani to ina tabbatar maka kai ganyen ma baka samu ba hazo ka riƙe. yawwa hazo ka kama Allah ya sauya domin su ne wasiɗa da za ta jona mu bainana wa baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hadha qasdu man yat'anu fihim manufar duk wanda ka je na suka sahabi yana so ya alaka ka da manzon ka ne sallallahu alaihi wasallam don ba mai jona ka da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabi to an ɓata maka shi, ka ji ba ka son sa, da daraja a gunka, bai da matsayi a gunka, bai kai ma ya zama waliyin Allah ba, to yaushe za ka haru da manzon Allah. Eh? Wancan kuma da kake cewa shine ne waliyinka, to shi kuma ya za a yi ya jingina ka da annabi, sallallahu Alaihi wasallam, don bai yi zamani da ‘yan karni na uku ba ma. Wali haza, lamma zakarar muhajirin saboda haka lokacin da Allah ya ambaci lokacin da ya ambaci mutanen da suka kaurato daga Makka suka yi imani tun farko farko wal ansar da mutanen Madina da suka karbi musulunci tun farko farko fi suratul hashri fi suratul hashri a cikin suratul hashri ko qala ga abin da ya fada yace wallazina ja'u min ba'dihim duk mutanen kirki ba wa'anda suka zo bayan wa'annan na cewa suke rabbana ya ubangijinmu izfir lana gafarta mana don muna da zunubi wa ikhwanana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma ka gafarta wa 'yan uwanmu wa'anda suka riga mu imani shi mumini mutumin kirki duka mai imani, mai koyi da karantarwar sunna, to shi so yake a samu albarkarsa, ba wai shi kullum rowa yake ba, shi sai dai ya ci albarkar wani. Duk mutumin da kaji shi ɗan neman albarka ne to bai da ita. Kwarai kuwa, su kullum Allah ya ba mu albarkar shehu. Allah ya ba mu albarkar wani Allah ya ba mu albarkar don darajar wani don albarkar wani to kai wani bai zai samu taka albarkar ba ba za ka yi masa addu'a ba eh ba za ka yi masa addu'a ya samu albarkar ka ba mutanen kirki ga abin da suke wa magabatansu ya ƙuluna cewa suke yi rabbana ghafir lana wani li ikhwanina lazina sabaquna bin imani Allah ka gafarta mana kuma muna roƙa wa ‘yan uwanmu, wa'inda suka riga mu imani, su ma Allah gafarta musu, ko kuma Allah ka gafarta mana ka ba mu albarkar wa'inda suka riga mu imani. Eh? Fahimtar karatu shine ilimi, ba wai yin karatun ba. Ko shakka babu mutane suna nan suna da karatu. amma fa fahimta ta gagara wala tajal fi na ghillan karka sa kiyayya a cikin zukatanmu na amanu ga masu imani yanzu mutumin da ya tsallake duk ma wani mai imani ya fara da na farkon wanda suka fara amsa ya na amanu suwaye sahabbai to shi sai ya ji kawai su ba su yi masa ba sam daraja su ta kai ba kai sahabi bai yi ba haka suke ji ko bai ma isa a tuna shi ba bai ma isa a tsaya ana ambaton shi ba bai ma isa ba ma har ana neman tabarruki da shi ba amma wani haka kawai zaka ji ana Allah ka ba mu albarka in yana wucewa ma ji an kira sunan shi wai kamar ya na tukunna sannan ya ce radiyallahu anhu amma don ana ambaton su Abubakar su Umar su Usmanu wucewar sa yake bai ma ji ba balle har ya ce radiyallahu anhum Allah karka sanya gilli a cikin zukatan zukatanmu na amanu ga wayanda suka yi imani. To fahimta nan, fadalla ala anna allazi yaqanu fihim aw fi ahadin minhum inna ma huwa ligillin yajibu ligillin yajibu fi qalbihi alayhim Duk mutumin da kaji yana sukan sahabbai ko ɗaya daga cikinsu, don ka yaba wa sauran kaso ki ɗaya, to har yanzu dai, saboda me lirillin saboda wannan mugun kuduri da yake zuciyarka na kiyayya ya ji duhu da mutumin yake ji fi kalbihi a cikin zuciyarsa alaihi kan sahabbai shi ya yasa yake so kansu shi sa Allah ya ce mutanen kirki kuma har addu'a suke kar ma Allah ya sa musu gilli game da wani mai imani wala ta ji alfi ulubina gillan lillazina amanu ولهذا قال سفيان بن عيينة الإمام الجليل babban malami ne jagora na al'umma saboda haka yace man nadada fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi kalimatin fa sahibu hawa duk mutumin da ya buɗi baki ya faɗi wata kalma ta naƙasu kalma ta tawaya ga ɗaya daga cikin sahabbai ko sahabbai to wannan shi ne ɗan bid'a in kana jin ɗan bid'a Falhawa huwa allazi hamalahu ala hadha son rai ne ai ne ke sa bid'a a riƙe bid'a to shi ma wannan son zuciya ne ya kai shi ba wai don haka sahabin yake ba walhawa shi son rai ko son zuciya huwa bukuhum ko walhiddu alaihim shi ne ƙinsu da kuma ƙulla musu, sahabi ka ƙulla mar, duk yanda ya gyaru kai kuma kawai kana ganin batacce ne saboda ka ƙulla mar. Fali zalika, saboda haka ta ji duna sharran nasi min sharran nasi, za ka samu wanda ya fi kowa sharri cikin mutane. من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وندكي سوكا صحابة من ذن الله صلى الله عليه وسلم وقد آه، وقد ابتدئوا بالكذب والكراهية بين الناس دومين أن فلسوا بالكذب an gano su makaryata ne wal karahiyati an gano su su dinnan kowa ƙinsu yake duk inda suka yi kawai bainan na tsakanin mutane duk mutumin kirki bai son su fala rahun ahadun illa wa huwa yakrahuhum ba ne ganin irin su face sai ya ji bai son su duk mutumin kirki ya ga ɗan bidiya baya jin yana yamar ko za ka ji yama amma in ka ga mai goyon bayan sunna sai ka ji ma. haka tsarin yake li'anna Allah wada'a lahumul bughda domin Allah ya dora musu wannan iyayyar a jikinsu fil ardi a bayan ƙasa duk inda mutanen kirki suke ba sa son irin su don duk mutumin da kaje yana kushe sahabi ko yana ɗaukaka wani sama da sahabi to sai ka ji kawai bai ma ba fala adun yara man yubghidu sahabata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa yajidu fi nafsihi hubban lahu babu wani mutumin kirki da zai ji ga wani ne bata sahabban manzon Allah me kin sahabban manzon Allah face sai ka ki kai kuma sai ka ji a ranka ba ka so shi wa karahiyatan lahum ko nas'alullah al-afiya mala yace Allah ya mana sauki da irin wannan muguwar aƙida ko mugayen aƙidu Allah ka kare mu ka rangonta mana wa hadha la yadurru sahaba ko la sahaba ta rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma ba zai taba cutar da sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam dan ka fa na kawo ni kana faɗin falalar wasu darajar wasu kana cewa sai da su za a je aljanna ba kamar su ba mai darajar su su ne shugabanni na mutanen kirki salihai kowa wani wali duka karkashin takalmin su yake to wannan fa sani ba zai taba cutar da sahabi ba wannan korototon naka ba zai bata sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wala ya islam kuma wannan ba zai bata musulunci ba tarihin musulunci ba zai gurbata ba sahabatu su sahabbai mawfurun lahum qadruhum Allah ya riga ya cika musu darajarsu kimarsu mawfur abun cikawa ne darajar su Allah ya riga ya gama cika musu darajarsu darajatan wafira daraja ce cikakka don haka don ka bata ba zai rabu ba don ka kushe ba za ta rabu ba Allah ya riga ya cika musu wa ajruhum kuma ya cika musu ladansu babu yanda za a yi ka rage musu wal islamu mustamirrun wa yantasiru kuma musulunci ci gaba yake samu kuma yana samun masu taimaka masa don haka wannan duk ba zai bata shi ba tunda dai kai manufarka kenan walillahi alhamdu to tunda ko haka ne godiya ta tabbatar wa Allah tunda Allah ya aje bayansa, duk sanda duniya ta gurbace, ta nemi ta lalace, ta lalace, ta lalace sai Allah ya tada wayansu, wayanda su kuma duk inda aka bata sai su gyara, duk inda aka gutsure sai su maida shi, sai su liƙa, duk inda aka bula sai su ɗinke. Don haka, addinin musulunci yana nan yana ci gaba da tafiya kuma yana samun taimako. Wa inna ma ha'ula'i yadhurruna anfusahum irin wayannan kansu kawai suke cuta lakin al-khawfa ala man yaqra'u kutuba kutubahum mimman laysa indahu ilmu, sai dai inda tsoron yake malam yace kash ga masu daukar littattafansu suna karantawa kash ga masu shauraron kaset kaset ɗinsu suna ji wayo ba su da ilimi kuma suna karanta littattafansu ba su da ilimi suna shauraron wa'azuzzukansu malam ya ce kaiton irin wa'annan za su halaka amma in kana da ilimi sai dai ka ƙara gane sirrinsu don ka samu ka fitar da wayansu daga bala'i mai ilimi irin wanda ya fahimci ilimi don ya karanci littafin bidiya sai dai ya karanta shi don ya gano illolin ya gaya wa wa'anda ba su gane ba amma ba zai ɓadda mai ilimi ba sai dai in shi ma sahibu hawa ne. Mai ilimi don ya shaurari kaset ɗin irin wa'annan ba zai bata ba sai dai ya ji illolin don ya fallasa ya ce to har suna cewa kaza to wannan ƙarya ne ga yanda abun yake amma kai baka da ilimi baka san asali ba baka san abinda ba asali ba baka san tushe ba baka san tsakiya ba baka san ƙarshe ba kana karanta irin wa'annan littattafan ko dai da yaren Hausa aka juya su, ko kuma da larabcin ka ɗan ji shi, ko kuma a'a wa'azi aka yi kana ji a kaset ɗinka, to ba ka sani ba wuya a loɓa ka, ba wuya ka rubta, ba wuya ka ɓace ciki. Don kai baka sani ba, shi ya sa malam ya ji maka koro a nan. Ya ce, tun wa'yanda suke karanta littattafansu sannan kuma ba su da ilimi laisa indahum ilmun Wa yaqau fi nafsihi shay'un ba mamaki wani abu ya dan zauna a zuciyarsa in ya karanta wata falala ya jita ya karanta wata karamar ya jita ya aka kawo masa wata shubuha aka kange shi da ita sai ce haka ne ko fa wannan abun fa haka ne yaji bishai sai kaga ya dan ji wani abu fi nafsihi a cikin ransa ala sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karshe har ya daina fadayi ya daina kauna ya daina soyayya ya daina koyi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma har ya rika ji a jikinsa wa'annan din da aka kamba ba kai sun fi sahabbai haka ne to ai kai da da ake cewa waliwa ne shine shugaban wali ai da ka yadda ko saboda ka manta ma akwai sahabbai wanda su suka fara imani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan da ake ce masa waliyin din shi kwanan nan yazo kai da da ba da ba a samu wanda suka sani suka fayyace maka abun dalla dalla bai ka dauka haka abun yake sai ka dauka haka abun yake kuma da ai ka ka kai ka dauka waliyi shi ma kamar annabi ne ko kuma waliyi kowa ma waliyin Allah ne sai dai in yaki kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba kowa ni dan aljanna ne a al'umma ta sai in yaki duk mutumin da ya yarda da Allah ya yarda da manzancin manzon Allah ya yarda da alkiyama ya yarda da mala'ikun Allah ya yarda za a mutu a tashi a yi hisabi akwai wuta akwai aljanna kuma ya kiyaye waliyin Allah ne. waliyin Allah ne don ba ne shiga aljanna sai wali to kai ka yarda ba ka cikin wayanda za su shiga aljanna don in ba wali ba ne kai ba za ka shiga aljanna ba inna awliya Allah la khawfun alaihim wala bi yahzanun ko na min eh na'am to kaji abun sharaɗin kenan allazina amanu su ne wanda suka yi imani ba, da wayannan abubuwan da muka faɗa wa kanu yattaquna suka zamanto masu kiyayewa masu tsare imanin nasu ba sa shirka masu tsare imanin nasu ba sa bid'a su ne ko da yaushe suna dogare da ubangijinsu suna taka tsantsan da tauhidinsu suna taka tsantsan da addininsu suna tsantseni a cikin duniyarsu su ne auliya Allah su ne waliyan Allah fatanmu nan dukanmu mu zama waliyan Allah kar mu tabe don in baka zama waliyin Allah ba to ka sani ba za ka je aljanna ba domin kuma mun ɗauka waliyan ɗaya a Masar ɗaya a Senegal ɗaya a Mali sauran fa sauran jama'a shikenan eh su dai mu je mu yi zaman di in wannan waliyan sun yarda da mu su kai mu aljanna in kuma ba su yarda da mu ba shikenan mun yi asara ko to wai su din waye ya gaya muku su ne tukuna eh wa ya faɗi ya ce waliyai ne wace aya a wani hadisin na san dai a nan ne ake samun sirrin gaibu a aya ko hadisi to kuma ba aya ba hadisi ko kuma a'a daga baya ne aka yi wahayin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika nasa addinin su kuma suka samu wani annabin su ya zo yi musu wahayi. Don annabi dai ya ce mana, sallallahu Alaihi wasallam la ya ba'di ba wani annabi bayana. Allah kuma yake addininsa ya cika, wannan abun da aka kawo wanda babu shi a addinin musulunci, ba babinsa babin littattafan hadisai gaba ɗaya, to ya aka yi ina aka samu shi bayan sai da addini ya cika, Allah ya ce, Al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina annabi sallallahu alaihi yace la nabiyya ba'di kuma Allah yace shine khatiman nabiyina shine cikamakin annabawa to yaushe aka samu wannan matsayi har ake yada shi a duniya cewa haka yake matsayin tabbas ne haka yake matsayi ne ba wanda yake cike da shakku kamar irin matsayinka yanda matsayinka ba tabbas haka shi ma matsayin shi ba tabbas sai an je lahira kawai an ga ya haye haka kai ma sai an je lahira an ga ka haye don ba annabin da ya zo ya ce kai ka samu ni na samu shi ya samu sai dai bayarin da yayi mana tun da ya mu dage duk mutumin da ya mutu da kaza zai samu kaza wanda ya mutu yana kaza kuma zai samu kaza to shi ma kuma haka ya tarda kuma ba a zo an tabbatar mana ya samu ba to ya za mu saki namu kawai mu tsaya mu jira sai ran da ya zo ya jefa mu a aljanna shi to in shi din bai samu ba ba eh tunda shi ma wanda fashion mark yake ko to yaushe ne to kuma buɗe ki addini an ce kowa ya fafutuka kowa ya nema to Allah ya kyauta Allah ya gane ina matsaya hannun dama ko? na? wa ya ta'assaru bi zalik sai kaga ya tasirantu da haka wallahi in dai kana yawan shauraron su kana yawan karance karance littattafan su kuma baka da ilimi na aqida baka da ilimi na sunna to yanzu nan wannan karance karancen zai tasiri a ranka wannan shauraron da kake zai yi tasiri a jikinka ƙarshe kai ma sai ka rubuta ya ta'affar zai tasirantu ya rinka ɗan shiganka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ka zo ka yanda. wa kan waƙa min farisatin min abna'il muslimina bi sababi mubalahati بسبب مطالعة كتب haula'i da yawa aka samu gurbi aka samu alama ta karkata a cikin waɗansu daga cikin ‘ya'yan musulmai bi sababi mabala a kutu bi haulai saboda leƙe-leƙen da suke wa littattafan wa'incan mutane. Bi Allahu iza qara'aha domin shi wanda bai da aƙida, wanda bai samu ilimi sosai ya zurfi ba idan ya karanta waɗannan littattafai asara. biha sai ya tasirantu biha da wayannan littattafan wa wajada fi nafsihi bughdan li sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karshe har ya rinka jin bai damu da sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam maimakon ya so su ma sai ya ji kawai ya matsale su saboda ga ya samu mai gida wanda ci yanzu maganin yanzu aw alal aqal ya killu qada'u ko kuma ya dan rage darajar su maimakon ya so su ɗari bisa ɗari ya girmama su ɗari bisa ɗari to sai ya ɗan ba su sai eh, kima su ta ragu hu a wajensa wa inda hu sai su samu tawaya a wajen shi Allah ya kyauta wa hadha huwa al ala shababati muslimina yace wannan shine abunda nake jiwa matasan musulmai tsoro kaga ko ai su aka fi shakka yanzu ka duba yankin wannan yanda matasa suka kai matuƙa wajen bata ‘yan mata da kamari yanda suka raja a wajen wannan aƙida ta shan kiɗa ta shan waƙa ta rausayawa ta ainihin bege tunda an ce musu zikiri ne to kuma kai da dama kana son ka ji waƙa kana tsoro kar a ce ka zama ɗan iska sai kuma aka bullo maka ta hanyar da aka ce ma addini ne zikiri ne ma to me ya fi zikiri ai fa abin da fi zikiri ku sha zikiri wala zikirullahi akbar kawai ne ga mutum yana tai yana tai tsohuwa an hallaka ta ta kusa mutuwa an rataya mata kiɗa tana tasha dottijo ya yi nisa yana tarangaji yana shan kiɗa yana shan waka za a ingiza shi ya ƙarasa da mukuwar aƙida Allah ya sauwaƙe matashi kana daidai da ka haddace Qur'ani kana daidai da ka haddace haddace hadisan manzon Allah kana daidai da ka haddace aƙida kyakkyawa ka zo an dora ka aka muguwar aƙida. kuma kana ga kamar kai ne ma yanzu ka more kai mun yi sa'a wani ko eh ya soyayyar annabi ah, alhamdulillah ya son ma'aikin Allah amin don daraja annabi eh. shikenan kai ka tsaya an dora ka a shubuha kana tsammanin wajen annabin aka kawo ka kuma an raba ka da shi ga masu kiranka zuwa ga annabin tsantsa ka zo ka bi ɗariƙar manzon Allah Muhammadiyya ka ce a'a ga ƙadiriya, ga tijjaniya, ga allutiya, ga arusiya, ga gulaniya, ga ga ga ga suna nan fa da yawa. Kai yanzu a garin ku wannan kake wani garin waccan suke yi. Amma sunna kuma duk duniya ɗaya ce, ita ce ɗariƙar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ba ta ishe ka ba sai dai tawa ne. kuma kana nan kana an ce maka ka riƙa cewa soyayyar annabi kuma ga wanda ake so ka so an raba ka da hanyar annabi an ce kuma wai shi kake so amma wayo ai mai son annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an raba ka da sahabbai an dora ka akan wa'ansu wanda aka ce maka waliyai ne kuma ba garanti ga waliyan na asali su Abubakar su Umar su Usman su Aliyu da shauransu su kwata-kwata ma ba sa shiga bakinka ba ka san su ba ma, an baka sunan wa'yansu, wa'yanda kwanan nan aka haife su. Shi ma ya an haife shi ma wani kam ya zo ya tar da akwai mota, ya tar da akwai jirgi, wanda bai girmi jirgi ba, bai girmi mota ba, yaushe daɗe. Eh, amma sahabbai sun san mashin, sun tar da keke, to kai ba wanda aka ce maka ya fi sahabbai fa. da mota ya zo kaso da jirgi ya zo kuma ya mota ya yawo kuma har yanzu ma yana nan fotonsa ma har an ɗauka kyamara ta ɗauki hoton shi yanzu akwai hoton wani sahabi kai ko a nan aka tsaya ka san yanzu dai wannan ya za a yi a ce ya kai sahabi daraja eh wanda yake yawo kyamara tana ɗaukar shi ba kwanan nan ya zo ba kenan ai bai daɗe ba to yaushe ya samu wahayin da har aka tabbatar maka waliyi ne ka watsar da sahabbai ka watsar da annabin Allah ka zo ka rungume shi duk inda kake da hoton shi gidanka duk ka liƙe shi ɗakin ka ka liƙe wasu ma a masallaci suke liƙa shi wallahi wa'ansu har a masallaci duk mutumin da yake ba ƙauyen addinin musulunci yanzu nan sai a haɗa ka da hoto kai ta bautar gunki baka sani ba Kwanan nan muka je wurin aure lalle wani masallacin da aka zauna baranda su aka ɗaura auren. Sai da aka gama ɗaura aure da na leƙa gofar masallaci ne na ga hoto. Can ciki ma wai ashe akwai. Wai hotuna a masallaci. Yanzu wannan shi ne wanda zai rika tuna manzon Allah? Shi ne mai tuna sahabban manzon Allah? Ba masu hoton nan yake tunawa ba kuwa? to su fa sun taho bara ne kaso? wallahi bara ya su da ya zo kan kaji duk inda ya je yana wa'azi fada fada yake bi hmm? wane wa'azi suka yi da suka zo kaso suka rika bada falala kawai ko ba haka bane to kuma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sahabban manzon Allah garanti amma wai mutum sai ka ji yana ta ya son annabi to ina kake son annabi ka bar hmm? an ɗora ka a kan wata hanya kawai mummuna saboda baka yi karatu ba baka sani ba kai kuma ka riƙe. wai an ce maka kace kana so kawai ya ishe ka shiga aljanna an hallaka ka wallahi eh yanzu kawai in ka faɗi da baki baka aikata ba ya yi daidai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi ko wa bil yawmil amma ai ƙarshe Allah subhanahu wataala bai ba su garanti ba wa ma hum bimu'minina ba ba su ne masu imanin ba fa don ka faɗi kawai kana so shikenan sai ya zama haka don dai kawai aljanna ta zama arha Allah ya sai ya ce na وعلى الذين لم يتمكنوا من العلم أن يتنا أن يتأثروا بهذه الكتب yace tsoro na ina jin tsoro ga waɗannan da ilimi bai gama zauna musu ba an ya ta'assaru bi hadhihi kutub kada su tasirantu da wayannan littattafai allati taqanu fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke suka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la siyama malam yace musamman ma wa annama tunsharu al'ana ku duba yadda ake bubbuga su yanzu ana gyara musu bugu ana fassara su ana yada su al'ana a yanzu watun watunan maku ana ainihin zurfafa bayanai da sharhi da kuma ainihin gyara bugunsu wa tukhraju fi ahsan ikradin ana ainihin yi musu takrijin da ya fi kyawu ana fito da su min tab'atin wa min tadlibin madaba'u an ba da kudi ana ta buga su ana ta gyara bayanai ana musu sharhi ana yin su mujalladi mujalladi juna ha suna tallasu fi ma'aridi a wurare daban-daban suna bijiro da su suna tallasu haisu yajiduna zalika fursatan lahu domin su samu dama su samu fursa gare su liyan shuru liyan shuru ko wa alwaqi'ata fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don su yada don su daidaita abkar da matanci, rage daraja, rage kima wa sahabbai na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Malam ya ce, wala shakka, an na ba'ana fi sahabati Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam ba'anun fir Rasuli sallallahu Alaihi wasallam, domin sukan sahabbai suka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz kaifa yakunu sahabatuhu min haula'i alladhina wasafuhum bi hadhihi al-awsaf al to ya za a yi a ce sahabban manzon Allah ne yardattu da Allah ya zaba masa ya ce abokan aikinsa ne a ce su ke da irin waɗannan sifofi da suke sifanta su da shi. A zaɓa rasuli, sallallahu alaihi wasallam wa aidan huwa takdhibul likitabillahi wannan suka ne ga manzo Allah sannan kuma ƙaryata littafin Allah ne ma fa inna Allah azna ala sahaba don Allah kama Qur'ani ya yabi sahabbai asna ya yabi ala sahabati fil Qur'ani al-azim ya yabi sahabbai a cikin Alƙur'ani qurani mai girma fil ayat ko fi ayatin a cikin ayoyi daban-daban yake min ha qawluhu ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wannan yabo ne mutanen kwarai waɗanda suka riga kowa karɓar musulunci cikin mutanen Makka da suka kaura da ko mutanen Madina da suka tarbi masu kaura wallazina tabauhum bi isanin da duk inda suka yi koyi da su suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da shi wa adda Allah ya tanada musu jannatin gidajen aljanna tajiri yana gudana ta hada a karkashin ta al'anharu koramun nima khalidina fiha abada an kaddara musu dawwama a ciki har abada to kai yanzu in ka bata su baka karyata alqur'ani ba ka bata manzon Allah ka ce abokaransa yan iska ne ka ƙaryata alƙur'ani ka ce abin da ƙur'ani ya faɗi ba gaskiya bane ba yardaddun Allah bane su ga yardaddu ku ji dai irin wannan yabo radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada zalika al-fawzul azim ai wannan shine babban rabo ko wanda kowa yake nema to su sun riga sun gama samu Allah ya tabbatar da sun samu to wancan faɗi na aka tabbatar da ya samu har kake cewa ne shugaban waliyai wayannan dai Allah ne ya faɗi yace su sun gama samu zalikal fawzul azim wa qala ta'ala laqad radiyallahu an mu'minina Allah ya la wallahi ƙad, haƙiƙa, radiyallahu Allah ya yarda ya yarda da suwa mu'minina ya yarda da wayannan mu'minan su ne sahabbai don da aya Qur'ani ta zo ta ce ya ayyuhal na amanu mu muna nan sannan suwaye suka fara cewa na'am sahabbai har mu ma muka zo muka ce na'am gan kenan mu mun yi koyi da su su suka fara cewa sun yi imani su kuma Qur'ani ya fara kira masu imani duk wani mai imani ya zo ya bi su ne yayi takwaransu don su suka fara zama muminai mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yake laqad radiyallahu anil mu'mina iz yubayi'unaka tahta shajara sanda suka yi maka mubaya'ar ba gudu ba ja da baya karkashin wannan itaciya fa alima daga nan ne Allah ya san ma fi qulubihim gaskiya ce tsantsa imani ne na gaskiya cikin zukatansu shi yasa sai Allah ya ce ya yarda da su don Allah yana kallon zuciyarka kai amma ni ban gani Allah yana kallon zuciyarta amma kai baka gani sai yaudare ka sai ha'ince ka sai nuna maka abin da kake so shi nake so kuma na son sa sai nuna maka son ka nake amma fakonka nake in kashe ko ba a yi to amma Allah ka isa ka haice shi saboda Allah ya duri zukatan abban nan duk yaga imanin su na gaske ne alima ma fi qulubihim ya gama ganin abin da ke cikin zukatan su ya kuma tabbatar da cewa imani ne tsantsa wa anzala sakinata alaihim shi yasa sai ya saukar da nutsuwa a kansu a wa asabahum fathan qariba sai Allah ya ba su fatahi kusa ba daɗe ba sai ga makka ta koma hannunsu Ranar da suka yi wannan mu abu mubayar kuma suna kallo ga makka su shiga su yi umra aka hana su suka yi mubayar mutuwa ba gudu ba ja da baya duk da ba su fito da shiri ba ba makami suka ce wallahi sun ba da rayuwarsu Allah ce to na yarda da ku don na yarda da imanin ku amma ku yi haƙuri ku koma ku yarda tuna ne zan ba ku fatahi nan kusa ba da dadewa ba kuma Allah ya ba su kuma suka shigo makka ba tare da matsala ba suka ci wannan gari na makka wa maghanima katiratan kuma Allah ya rinka taimakon su da ganima mai yawa ya khuzunaha ga sunan sai kaga kawai suna ta ɗiban ganima za ka ga sun tinkari gari ga karfi a garin ga makamai ga iya fada amma kuma sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan mutane sai Allah ya jefa haiba da kwarjini ga wayannan bayin Allah sai a gaba za a iya fada da su ba sai kaga an tarwatsa an gudu ko an sallama kawai Allah ya taba su ganima suna cin garuruwa suna ɗiban dukiyoyin wayannan abokan gaba din ba tare da samun wata matsala ba wa qala ta'ala wannan ba duka sahabbai ne yanzu mutumin da yake su ba komi bane bai karyata Allah ba ga kuma abin da Allah yake faɗi Muhammadu Rasulullah to Muhammadu dai shine manzon Allah wanda Allah ya yi shi Allah ya sani kuma shi yace abi kai yanzu kana kwana kana tashi da cewa sunnar annabi kake sha'awa kana kwana kana tashi da zummar taimakawa sunnar manzon Allah ta kai gaci ko ku kana kwana kana tashi da zimmar taimakawa ɗariƙar wani sunnar manzon Allah ta mutu. To Allah dai ya gaya mana manzon Allah aka aiko, kai kuma wannan da kake cewa kana binsa ina ayar da take a bishi. Yaushe ayar ta sauka, a ina take a wace sura? Ina manzon Allah ya ce ku bar ni ku bi shi, ko kuma ku haɗa ni da shi, ku bi. Akwai aya? akwai hadisi to Muhammadu Rasulullah Allah ce Muhammadu dai manzon Allah ne in aka ce manzo aikakke daga Allah Allah ne ya aiko wa duniya shi yace ga wanda za ku bi to alhamdulillah mu kuma shi za mu bi an gane ko duk wanda kake cusa mana mu bi to akai kasuwa mu ga wanda Allah ya aiko mana Muhammadu Rasulullah Muhammadu shine manzon Allah wanda Allah ya sani kuma ya ba alqur'ani kuma ya bashi hikima da bayani na fassara alqur'ani shine hadisansa ga sunan an dawwana don haka wallazina wa da kuma wa'anda suke tare da su sune waliyanmu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waliyan da in ka bi su garanti ne ba ko shakka waliyai ka bi to amma na ba ba garanti akwai shakku don ba ayar da ta ce musu ga su ba hadisin da ya bayyana su amma sahabbai ba waɗanda suke tare da annabi su ne sahabbai sallallahu alaihi wa sallam. wasallam radiyallahu ta'ala anhum Allah ya ce wallazina ma'ahu waɗannan da ke tare da shi ashidda'u suna da tsananin imani suna da tsananin son manzon Allah suna da tsananin son addinin musulunci suna da tsananin yarda da duk umarnin da Allah ya ba su sannan kuma ba sa sassautawa arni ashidda'u alal kuffari suna tsananin son kafi abin nan kin kafi ba sa son kafi ba sa hada kai da shi dazu dazun nan na shiga wani wuri na tarda da wani malami yana wa yana cewa ai mu gara kirista da wa'annan musulman ƙaryan don su ba sa damuwa da mu, mu ma ba mu damu da su ba, kuma dama Allah ma haka ya ce, ba sa zagin mu ba ma zagin su ba sa kushe mana waliyanmu mu ma ba ma kushe musu nasu so kai yanzu wa'annan har sun fi maka wa'annan da suke ta qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan kawai sun ki su bi son ranka akan sun ki bi su bi abinda ka tsara ko wani ya tsara maka haka kawai har ka ce kai gara wanda yake cewa Allah na da ɗa, har gara mai cewa Allah uku, kuma kana nan anya a da'ira kuwa baka fita ba? Eh, anya kana nan a wannan da'irar kuwa? To dai sahabban manzon Allah da duk mai koyi da su ga yanda ake so, ashe da'u alal kufari. To cikinsu wa in aka dawo cikin ‘yan uwa musulmai, ruhama ubainahu masu tausayin juna ne. masu son juna masu kaunar juna sahabi ga jarumta in an je yaƙi kai ka ce wani zaki amma idan aka dawo su ya su dan tuntuɗe zai yi eh ji kamar ya taba ka sai ya zo yana taba ka hakuri to Allah na ji maka ciwo to Allah kai hakuri ce wallahi ba komi, babu baka taba ni ba wallahi ba komi, to Allah kai ba komi na gaya ma sai ka dauka ma matsoraci ne amma kada ka kuskura ka ganshi a bagen daga in ya hadu da wanda ba mai son Allah ba wanda ba mai son manzon Allah ba wanda ba mai son addini ba ashiddau ka ga bala'i a ranar amma ruha ma ubainahu tsakanin su tausayi sai ka dauka in ka sa masa yatsa ba zai ciza ba saboda tausayin juna suke haka muke yi eh mu cewa muke gara ma arna muka ba mu To ko ka ki ko ka so yau dai in wancan tabkata za ya ce musulmi ya yi. Allah ne ka duba. Allah ya sauka. Tarahu ga sifarsu su sahabbai rukka'an ruku'in su za a gani in ka same su kawai za ka ce ruku'i ne. in ka ga sallar sahabbai za ka same su rukka'an duk sun duka in ka kalli kowa za ka ga irin wa iri ɗaya ne don me suna bin umarnin sallu kamara aitu muni usalli mu kuma yanzu wani kaga yayi haka wani yayi haka wani kuma yayi haka kamar an yanka zakara wuyan yana kallon ƙasa wani kuma yana kallon silin kowa da irin rukuninsa to ba ba sallu kama ra'aytu muni usalli eh su kuma ruk'an sujjadan haka zaka same su to wai me suke nema wanda mu ba ma so abinda suke nema shine yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ba abinda suke nema face kawai su samu falala baiwa matsayi a wajen Allah da kuma yarda Allah yarda da su to Allah ya yarda da su yace laqad Allah anil mu'minina ka sanne yace radiyallahu anhum wa radu anhu dama abin da suke nema kenan su mu jajircewan mu kudi yasa na gawa ne yana ta kumban baki yana bara kai dubu goma fa ka cimar kai kai kai kai a ah, dole ya faɗa wallahi kai ka ce annabi aka zaga Allah ya tsawaki guna fadlan min Allah wa ridwana to yaya kamannin su yake simahum alamun su fi wujuhihim a fuskar su min athari sujudi gurbin sujjada su saboda sujudar su kawai har ta nuna kyallin yanzu haka duk farinka duk hasken kan baka sallah wallahi hasken sai ka ganshi ne duhu ne duk muninka duk bakinka in kana sallah irin sallo kamar aiki muni musalli to akwai hasken sallah tare da kai domin su simahum fi wujuhihim min athari sujudi wannan fa shine misalin su a cikin at-taura mataluhum fit taurati zalika mataluhum wannan shine misalin su a cikin Attaura. Inda inda zaka samu Attaura ta asalin haka ka tarda an sifanta maka Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum rukkan sujadan na fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi haka zaka tarda inda akwai Attaurar yanzu ba wannan bogin da ake fama da shi ba yani sifatuhu ma'ana wannan da yace zalika da yace min athari sujudi ma'ana sifatuhu an gane ko fit taurati a cikin at-taura shine misalin su ma'ana shine sifar su wa hum madhkuruna fit taurati ashe sahabbai har a cikin at-taura an ambace su kama zukira nabiyuhum muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda an ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura aka ce Muhammadur Rasulullah to haka kuma aka yi bayani walladina ma'ahu a cikin at-taura an gane ko Allah da da ta wa mataluhum fil injili to misalin sa cikin injila fa wannan dai a cikin at-taura ne aka bada Muhammadur Rasulullah to a cikin linjila kuma fa alladina zila ala Isa linjilan nan dai da aka saukar wa annabi Isa fa ba linjilar bogi ba ga yadda aka ce kazar'in akhraja shaqahu fa'adarahu fasta wa ala suqihi yujibu az-zurra'a riza bihi mulku kuffar duk wanda ka kaje yana bakin ciki da sahabbai to kafiri ne haka Allah ya ce dan ya bakantaran arne dan yanzu wani ya tsani ya ji ana yaban sahabbai an iya yaban nasa kashi sun samu dama maimakon a ayyabi waliyai ayi kaza ana tabi yana ta lalata lokaci wai mun faɗi sahabbai su ba waliyai ba bakin ciki liyariza bihimul kufa ga yanda sifar su take a cikin linjila matalubun fil injili misalin sa cikin linjila kazar'in tamkar ne akhraja shadahu da ya fitar da karensa fa'abarahu ya ainihin ta tashi yana yin sama fasta galaza yana kauri waya ta tsaiwa ya daidaita ya kahu ala sukihi kan wannan tsaiwun nasa yaya idan tsaiwa ta samu gindin zama tana ta tafiya tana ta tafiya cikin ƙasa ya saman zai yi za a ga yana kyan ganye yana kyan kara yana tashi yana sama ba za ka fahimci haka ba sai ka shuka masara ka shuka mata taki za ka gane haka to haka sahabbai suka taso tamkar shirka haka suke ta ɗaya can tsir ɗaya nan ya tsiro tsir ɗaya nan tsir ɗaya nan tun ana reda sai suka zama tore na kama ga gayya yujibu zurra'a yaya kake tsammani irin wannan shirka da ta samu taki sai wunta suka kama kasa karanta yana kauri ganyenta na far-far-far-far. yaya mai gonar in ya zo zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba yujibu durra'a wanda irin wannan shukar take baiwa manoma sha'awa to haka wa'annan sahabbai suka taso kamar za a murje su kamar za a murje su kamar za a murje su ina sai haɓaka suke sai haɓaka suke sai haɓaka suke kawai to kamar haka ne gonar da da da farko in kana yawo a ciki sai kai ta taka shifka kana takawa kana wucewa nan gaba kuma in ka zo dai ka duka ka bi wani wurin ka isa ka take ta to haka sahabbai suka zame wa duniya da fari da ana wulakanta su sai suka dawo kuma su ake tsoro sun dawo kuma suna ba ainihin ‘yan uwa masu imani sha'awa, an gane ko? yujibu zurra'a irin wannan shifka yi kaga tana baiwa manoma sha'awa to me yasa Allah ya tayar da sahabbai ba gata suka samu gata suna ƙanana suka girma suna kaɗan suka yi yawa liyaghiza bihi mulkufa dan a faɗanta ran karna da su yanzu kafiran duniya basu damu da 'yan bidiya ba inda duk duniya za a zama 'yan kaza kawai ai kai tsalle ana waka ana ta sai annabi Muhammadu shi muke so sai annabi Muhammadu shi muke so wallahi arnan duniya ba su damu ba ba wanda suke tsoro kamar masu cewa sunna sunna tauhidi sunna arnan duniya suna bakin cikin su ga irin kuna yawa amma dan wayannan ba su damu da su ba wallahi amma irin waɗannan masu koyi da sahabbai Allah yana tada su a ko'ina liyariza bihimul kuffaru don Allah ya baƙan ran kafirai da su. Fa hadhihi hiya alama wannan ita ce alamar da zaka gane mutum ya kafirta in ka ji yana sukan sahabi in ka ji bai son sahabi ashe an bakanta sa ne da sahabin saboda shi arne ne liyariza bihimul kuffaru a Eh? na'am fadalla ala annahu yaghtabu to ba shi bane muka faɗa hakan ya nuna yana baƙin ciki yaghtabu yaghidu yaghtabu an gane ko yana baƙin ciki ne saboda ne ana yawan samun farfado da sunayen sahabbai an daina farfado da sunayen wa'anda yake so sai ka je yana jin haushi to haka sahabban suka taso da ba komi bane suka zama komi kafiran duniya suka rinka bakin ciki suna jin haushi an gane ko la a a ya menene ala annahu la yaktazu min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala yabghuduhum illa kafir to wannan shi zai nuna maka ba mai bakin ciki da sahabi ba mai tsanar sahabi sai kafiri wannan jumlar ta ƙarshe liyariza bihimul kuffaru shi zai nuna maka ba mai girmama sahabi sai musulmi ba mai rushe darajar sahabi ya ji bai so ana ambaton sahabi sai kafiri liqaulihi ta'ala li yaghiza bihim al-kuffar fa hadhihi min hakan ashe alamar kafirci ne fa bugu sahabati rasulillahi sallallahu dan kiyayya ga sahabban manzo Allah kafirci ne munafurci ne wal iyadu billah Allah ya tsare mu qauluhu bi kalimatin duk mutumin da yake furta wata kalma akan sahabi to fa huwa sahibu hawa wallahi wannan mutumin dan bid'a ne ai za ta kallama fi tanaqqusis sahaba in dai har yana magana wajen nakasa ima daraja martaba ta sahabi bi kalimatin wahidatin fa huwa sahibu hawa kalma ɗaya tak to ya zama dan bidiya to idza kana hadha sulu bi kalimatin wahida idan har haka ta faru saboda ka bata sahabi da kalma ɗaya fa kaifa billadhi yu'allibu kitaban wannan ya littafi guda eh kalma ɗaya ba to yaya wanda ya littafi guda fi sabbihim wa waqi'ati fihim ko wal waqi'ati fihim ko haka ne ko ko ne wal waqi'ati fihim ko kalmar ta fita to alhamdulillah to yaya mutumin da kuma ya yi littafi guda ya yi wallafa su fi sabbihim wajen zaginsu, walwaƙi'ati fihim da kuma afkawa cikin huruminsu, wattalammus asaratin lahu yana ta neman kurakuransu, yana ta neman ina ne suka ɗan ba da gurbi na illa a cikin harkokinsu in faɗi ina ne sahabi ya samu kuskure in faɗi shi fa haka yi tazin tatsince ya talammasu yana ta neman tun tuntuɗen sahabbai shi ne al'afarati na wa ha da girmama ta kuskuren tuntuɗen in ya samu sai ya girmama shi sai ya gyara shi ya ƙara bayani a wurin sai ka ji ka ashe sahabban ma dai wallahi suna da matsala su din ma dai ashe matsalan nan dai ta dade wallahi shi kenan shi bukatar ta biya ya bata sahani ba bi hadha إذا كان من نطق bi kalimatin fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahibu hawa? to yaya wannan wani matsayi zaka bashi in dai wanda ya faɗi kalma ɗaya ya zama ɗan bidiya, to yaya wanda ya wallafa guda? Eh, shi kuma wane matsayi za ka bashi? Yani, yattabi hawahu, li'annahu ma ta kallama illa li hawahu. Shi in dai wancan an ce ya bi son rai, domin maganganun da yake yi duka akan sahabbai na son rai ne, fi nafsihi, ya bi ransa ne kawai, amma ya san sahabi ya fi ƙarfin a kwatanta shi da wani. Wa bugdin, saboda kiyayya ce li sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kiyayya ce kawai da take gudana a cikin zuciyarsa da yake yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna so su danne mata nasa gwanayen. To Allah ya kare mu. Allah ya rufa mana asirin mu duniya da lahira ya raba mu da waɗannan barayin imani. Na'am. To ya kamata ka daga murya kai ne kake fito a yi ma ban kamar mai tsaron baya ka shiga kuma ka je kana turnani. Akar mu kallani. To. Bai jama'a yake assalamu alaikum mana. Na tambaya ta kamar haka. Ko ya halatta a yi maulidin Fatima ɗan ajiyar sallallahu alaihi wa sallam haka to ya gaya mana wanne ne ya halatta har muke neman wanda bai halatta ba eh a'a wanne ne ya halatta har ake neman a gano wanda bai halatta ba ai ‘yar manzon Allah, menene ba sun ce tunawa da ita ba ne? Shi ne ka riga karanta tarihinta, kana duba halayenta da ɗabi'unta don ka yi koyi da ita, shi kenan ya halatta kai haka. Kamar yadda in kana son tuna manzon Allah, ka riga karanta tarihinsa, ka bisa hadisansa, ka rinka duba halayensa da aikace-aikacen da ya yi da umarninsa da aninsa don ka misaltu. Ba shi in kuma kana son wani waliyi bari ka yi bikinsa to ka karanta tarihinsa ka dubi irin halayensa da ayyukansa kai ma ka yi irin shi ba shi ne tunawa da wane ba eh to amma ka kawai mu taru mu sha shayi mu buɗi kirji mu kwana mu ce mun tuna da annabi eh ya kamata mu shi yasa ko da yaushe mu muna yi insha Allah don kullum muna ta kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna kuma na waliyai kullum mu ce an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu an ibnu Abbati, an abdullahi ibn umara ko kullum tunawa muke yi da su kai ne kake aje shekara guda su ne fa mala yawa mu kullum muna ciki wajen tuna su na'am mafturun mafturun ko wanda yake yanke kauna da musulunci to na'am eh ana na ana yada ta yanzu eh ana kuma gyara ta eh shine ana gyara ta in dai har tunawa da manzon Allah ne maulidi to mu kullum muna yi in dai tunawa da wali shine maulidi kullum mu muna yi domin ba mu rabu da kala Allah ba kala rasulullahi sahabi wani yayi kaza duk daban da muke karanta mu wanda suka yi alaka da su ne kan abin da ya shafi irin abin da ya kamata a karanta ma mabaci ce ya wani wuri idan aka je aka yi rasuwa sai a ce a karanta shi sai su ce a don me za a karanta miki a shi ya danganta da yanayin in dai har mutum ya rasu duk surar da ka karanta don ka yi wasu da ita ka masa addu'a ta yi domin kowace aya ta alƙur'ani ana karanta ta don a samu lada to kai ka karanta don neman yardar Allah bayan ka karanta kuma kace to Allah ka wa wani ba wai shi ka karantawa ba kai ka karanta ba a ce a karanta mishi kaza mu karanta kaza domin neman yardar Allah lokacin da muka karanta kuma muna fatan Allah ya yarda da mu to sai mu roƙa To shi ka karantawa? Ai tun da bai karanta da kanshi ba ba mai karanta mishi, sai dai ka karanta kai don ka samu kusantar Ubangiji sai ka roƙa masa Allah. An gane ko? Ba a karantawa wani, sai dai ka karanta kai, domin mai kalmomin da ka karanta din za ka yi tawakkuli da su. ka gane ko babanka kake zo kawa addu'a sai kai azumi ba shi kawa azumi kai azumi ne don in ka roki Allah Allah zai karba azumin naka ne sai ka karanta alqur'ani ba wai nasa bane karatun naka ne kai ne saboda in ka karanta alqur'anin za ka roka masa Allah saboda tawassuli da alqur'anin nan da kai Allah zai karbi addu'arka abinda ka roka marjin sai Allah ya yi masa an gane ko sadaka in ka bayar ba wai naka bane ladan sadakar taka ce amma sadaka ana kusantar Allah da ita tunda ka yi sadaka to me kake so Allah ka gafarta wa baba ka gafarta wa mama sai a ce to an gafarta mishi sadaka ba ta yi amfani ba ta yi amfani ba amma taka ce ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u kalma da daɗa gun Allah take hawa amma me zai cicciba ta ta zama amalu salih aiki na gari in kana son kalmar ka ta tafi da wuri to ka mata tsari me tsarin ta amalu salihun azumi ne sadaka ce karatun qur'ani ne kalma da daɗa ne duka waɗannan amalu salihun in kai to sai kuma ka bi ka kalmar ka to sai ka bi wannan din sai ta tafi an gane wannan yawwa na na eh sai kaga ya fitar da shabahu karensa eh, eh ya ainihin tafi sama ya fadada wasta galaza ya yi kauri eh wa Addu'a dai ake bukata a yi masa, an gane ko, kada a kira fida'u, domin fida'u tamkar ga can an hango shi a wuta, to jama'a mu fanso shi fa, to ai ba ma tsammanin sa wuta muna masa fatan alkhairi, an gane ko, ko yi masa addu'a dai. To ai fidawo din wai a fanso shi daga wuta zuwa aljanna. Shi ne fidawo. Wala. Don haka a masa addu'a, kuma yana jin daɗin addu'a, gatan mamaci addu'a. Ba gaskiya ba ne a ce wai wai wai ba a yi wa mamaci addu'a. A ba gaskiya ba ne. ba aƙida ce ta Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ahlus Sunnati wal Jama'a suna gatanta mamatansu da addu'a, sai dai addu'ar yadda suna ta tanada. An gane ko ba ta bidiya ba, yawa ba ta hiya bakin salihi na. Yawwa dama su ke za mu tambaya. Yawwa. Ana, mai ai ta hiya bakin salihi na. Ah, to, to sauran ashadu Allah ila illa ta wudin ba. Mun ba su baya. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi To don Allah in aka ce maka ina ka karanto a tsaya bakin salihi na din wani hadisi za ka kawo? A malaman kawai na haka da nake To, to haka ake so da mu zama fa. Shi ya sa ba sa son mu karanta hadisai don za mu gane su. Shi ya sa suke ta faɗa kullum yara sun lalace. Mu kawai mu ji abin da suke faɗi mu ma mu tsaya a nan. Haka suke so, kullum. Eh, a kawo ta hiya bakin salihina. Eh.

to shi ya gane imani ya gane aiki kuwa? Eh? Yanzu da aka ce ka yi imani da wuta, sai ka ganta? Da aka ce ka yi imani da aljanna, sai ka ganta? Aka ce ka yi imani da Allah akwai shi, sai ka gan shi? to da aka ce kai imani an yi attaura kuma annabin Allah Musa aka saukar da ita ka yadda karka ce ƙarya ne sai ka ce a'a tunda ba zan yi aiki da ita ba ban yadda ba eh aka ce kai imani akwai littafi mai suna linjila kuma akwai annabin da aka aiko wa annabi Isa ka yadda da annabi Isa manzo ne na Allah ka yadda da littafin linjila littafi ne na Allah sai ka ce a'a tunda ba zan yi aiki da shi ba don me zan yadda Eh? to kaga wannan wata ilhama ce ta shaidan nan ma wanda tana so ta rusa masa imani don in ka ƙaryata littafi ɗaya daga cikin littattafan Allah imaninka da alƙur'anin ba zai ma aiki ba amma wannan littafin na hannunka shi aka ce ka yi aiki da shi shi an ce ka yi aiki da shi ga shi nan a gabanka ko saboda me ya ture wa'incan gaba ɗaya yanzu ba zamaninsu ba ne yanzu zamaninsa ne, to shi aka ce ka karanta ka yi aiki da shi. Domin annabi, sai Umar wata rana ya samu ‘yansu ‘yan waraka na taura yana karantawa, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gan ransa ya ɓaci, ya ce, To bari in gaya muku, ko annabi Musa ne ya dawo yanzu ba abin da ya rage masa sai dai ya bi ni, ko shi ya dawo yanzu ni zai bi. An gane wannan? akwai wani da na gani idan je malam salim tattafai irin na bebul bebul na hausa tili wai yana karantawa ne don ya kure don ya kure su to ka karanta arabiya ka kure eh shi fa kawai wai don tarkihi to kai baka fahimci addinin ka ba yaushe zaka kure wani hmm? kada ka fahimci da ka baka fahimta ba ka zo kana ta tara abin da bai da amfani na'am na kika can ciki nake eh, to menene baya eh. an ne to shi yana tafa garniya ne don me don ya rike don ya yanke wannan alaka ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ka gane ko duk wannan fagabniyar da yake don ya samu ya raba mutane da annabinsu don aka raba ka da sahabbai su ne za su dangana ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cire maka son su to manzon Allah ma an raba ka da shi ka rabu da Allah ma kuma ko daga kai ina ne sai ya sai eh. eh. eh. a ah. shi buhu da muke da su a yanzu yawansu ba iri ɗaya ba ne an gane ko me yiwuwa gari kaza ba da wannan fatar suke aiki ba inda kake kaiwa sai ka canja wata fatar me yiwuwa gari kaza farashinsu bai wuce kwano kaza buhunsu naku buhun kuma kwano kaza ne in anan ka kawo irin shi ba za a saya ba to in ya sai irin wayannan buhuna mai yiwa ƙanana ne sai faffarke su sai ya sa su a manyan buhu tun da wuri kaza zai kai su manya suke aiki da su ko kuma a ya saye su manya to sai ya faffarke su sai ya sa a ƙanana tunda inda zai kai da ƙanana ake aiki in haka ne babu laifi to amma idan hakan ɗin an yi da nufin coge a sa a nakasa a tauye ma'aunin abun to alfa'il war maf'ulu mai aiki da wanda aka wa aikin duka suna da laifi don idan masu yin suka haɗa kai suka ce a'a mu ba ba za a yi coke da mu ba to za su dawo su masu gyara an gane ko to amma in haka kawai mutum ya ce maka zan canja fatun bukunan nan ka canja mun su da sabbi kai kam ka canja masa baka zan mai manufarsa ba ka gane ko yawwa صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكره بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين وهدنا وهدي أولادنا وذريتنا سبل السلام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sanarwa game da nurul ان insha Allah layin da iyayen yara suka biya ya kare